Maimaitawar Shari'a Sura ashirin da uku Warewa daga taro Duk wanda aka daƙe, ko yanke gabansa, ba zai shiga taron jama'ar Ubangiji ba, duk wanda aka haifa ta wurin cikin shege, har tsara ta goma, zuriyarsa ba za su shiga taron jama'ar Ubangiji ba, har zuwa tsara ta goma, ba mutumin amon ko mutumin Mowab, ko kuwa wani zuriyarsu da zai shiga taron jama'ar Ubangiji, har tsara ta goma, gama ba su zo sun tarye ku da burodi da ruwa a hanyarku sa'ad da kuka fito daga Masar ba, sai ma suka yi hayar Bala'am ɗan Beyor daga Fetor a Aram Naharayim, ya furta la'ana a kanku. Amma Ubangiji Allahnku bai saurari Bala'am ba, sai ya mai da la'anar ta koma albarka gare ku, domin Ubangiji Allahnku yana ƙaunar ku. kada ku yi yarjejeniyar abota da su, muddin kuna da rai, kada ku yi ƙyamar mutumin Edom, gama mutumin Edom uwanku ne, kada ku yi ƙyamar mutumin Masar, domin kun yi zaman baƙunta. a ƙasarsa, ’ya'yan da aka haifa musu na tsara ta uku za su iya shiga taron jama'ar Ubangiji. Kiyaye sansanin yaƙi da tsabta Sa'ad da kuka yi sansani don ku yi yaƙi da abokan gabanku, ku kiyaye kanku daga duk wani abu marar tsabta, in ɗaya daga cikin mazanku ya ƙazantu saboda zubar da maniyyi sai ya fita daga sansani ya zauna waje da sansani, amma yayinda yamma ke gabatowa, sai ya wanke kansa, da faɗuwar rana kuwa sai ya komo cikin sansani, ku keɓe wuri waje da sansani inda za ku iya zuwa don yin bayan gari, sai ku ɗauki wani abin tona ƙasa, sa'ad da kuka yi bayan gari, sai ku tona rami. ku rufe bayan garinku, gama Ubangiji Allahnku yana zagawa a cikin sansaninku don yă tsare ku Ya kuma bashe abokan gabanku gare ku, dole sansaninku ya kasance da tsarki, saboda kada ya ga wani abu mara kyau a cikinku har ya juya daga gare ku. Waɗansu dokoki In bawa ya tsere zuwa wurinku, don mafaka, kada ku miƙa shi ga ubangidansa, ku bar shi ya zauna cikinku a duk inda yake so, da kuma kowane garin da ya zaɓa, kada ku tsananta masa, kada mutumin Isra'ila ko mutumiyar Isra'ila ya zama karuwar haikali, kada ku kawo kuɗin a cikin gida Ubangiji Allahnku da aka samu ta wurin karuwanci. wanda mace ko namiji ya yi don biyan wani alkawari, domin Ubangiji Allahnku yana ƙyamar su duka, kada ku nemi uwanku ya biya bashin da kuka bashi da ruwa, ko kuɗi, ko abinci, ko kowane irin abin da yana iya ba da ruwa, za ku iya nemi ruwa a bashin da kuka ba baƙo, amma ba ɗan'uwanku mutumin Isra'ila ba, domin Ubangiji Allahnku ya sa muku albarka a kowane abin da kuka sa hannunku a kai, a ƙasar da kuke shiga ku ci gādonta, in fa kuka yi alkawari ga Ubangiji Allahnku, to, kada ku yi jinkirin cikawa, gama tabbatacce Ubangiji Allahnku zai neme shi daga gare ku. za ku kuma zama masu laifin zunubi, amma in ba ku yi alkawari ba, ba kuwa zai zama muku zunubi ba, duk abin da ya fita daga bakinku, sai ku lura ku cika shi, kamar yadda kuka yarda da kanku, kuka yi alkawarin ga Ubangiji Allahnku da bakinku, in kun shiga gonar inabin maƙwabcinku, za ku iya cin inabin da kuke so, amma kada ku sa wani a kwandonku, in kun shiga gonar hatsin maƙwabcinku, za ku iya murmure tsabar da hannuwanku, amma kada ku sa lauje ku yanka hatsinsa da yake tsaye.